To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa barakatuhu jama'a ba sauraron mu kan wannan shafi na Sarki Zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah jama'a muna tare da Shak Sidi Bashir akan wannan topic da za mu fara. 'Yan Facebook, alhamdulillahi uh, sannunku da zuwa sannan 'yan tiktok kuma sannunku da zuwa kamar kan da za mu fara yanzu farko da shi mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un har wa yau abinda muke faɗa kenan akan kadiya da ta faru daga kaduna wannan duk musulmi ya kamata ya nuna bakin cikinsa Ah, malam buhari mutum sallallahu duk musulmi ya kamata ya nuna bakin cikinsa kamar Kanda da abin da ya burge mu wanda jiya shak dahir umar suleiman bauchi da kuma shak ahmad imam ah, suka yi zama muka yi zama da su a nan wanda lalle sun nuna ah, bakin cikinsu kuma suka kawo mana abin farin ciki shine duk abin nan da ya faru wallahi duk abin da suka nuna mana musulmi kakkaf gaba daya an manta da wai ni dan izala ne ni dan ɗarika ne ni dan shi'a ne kowa ya nuna bakin cikin face mutum daya eh mutum daya kawai shine koya aka hadu abin da ake kan musulunci shi ra'ayinsa ne wani abu daban amma ba da shi za a yi ba da da yawan ake duba wannan hujjoji da mallumma suka gaya muna sa'annan kuma da dokan ƙasa abinda dai ake magana a kai cewa farko humanity ka duba musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya karbi wa mata mata ma su lokacin jahiliya ya ake yi da mata annabi ya zo ya karbi wa mata su balle a ce wai duk mutane ma gaba daya mata fa aka ce fa balle duk mutane gaba da kuma an ce maka matan nan ba ce matan musulmi kaɗai ba a duk mata to balle duk mutane gaba daya shi sa wannan muna jaje duk abin da ya faru sa'annan yau kuma muna tare da shak cd bashir ko da ke kusan topikin mun ga da muke yi shine good morning show wanda muke yi da safiya ah, insha Allahu amma ah, da yake wannan sati ga irin musibar da ta same mu shi sa muka channel ɗinsa zuwa ga eh, jajin da ake yi shi sa jama'a ba da tsawaita ba za mu takaita anan saboda mun fara very late ah, abin da bashir kuma zai kawo mana a cikin kadiyan da ta faru daga kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shak wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك وأكرم على خير كلئك محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله الأطهار الأخيار المعصومين حق قدره ومقداره العظيم وبعد masu bibiyar wannan shafi mai albarka hmm. ƙarƙashin jagorancin sarki zaki ina mana sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikassalam rahmatullahi ta'ala wa barakatu shek kamar yadda sarki zaki ka gabatar a wannan sati muna cikin wani yanayi na jimami da takaici na wannan musiba da ta faɗawa 'yan uwa kuma masoya manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wannan nahiya tamu a Najeriya kuma arewacin Najeriya a jihar Kaduna. Ubangiji maɗaukakin sarki ya halicci ɗan Adam ya sanya shi a wannan doron ƙasa ɗin domin ya bauta mishi. Saboda duk wani abu da zai kawo mishi cikas wajen yin wannan bauta ɗin Allah cikin luɗufinsa da hikimarsa sai da ya kawo mishi mafita akan wannan abu. domin ya samu nutsuwa ya bauta ubangiji yanda ubangiji yake so da haka Allah bai faɗan adam kara zuba ba da haka nan ubangiji cikin nashi hikimar yayi ta turo annabawa ɗaya bayan ɗaya suna tunasarwa suna albishir suna inzari akan yadda ɗan adam ya kamata ya rayu idan ɗan adam bai samu kwanciyar hankali da nutsuwa ba da sakina to babu yadda za a yi iya bauta ubangiji madaukakin sarki hmm. wannan yasa ubangiji cikin hikimar shi ya tsara yanda ɗan adam zai tsaro zai wato zamantakewarsa tsakanin shi da al'umma zamantakewar shi da iyalin shi zamantakewar shi da shugabanni da Allah ya danka amanar su domin su kula da su Allah madaukakin sarki ya kadarta cewa al'umma ba za ta zauna kara ba dole akwai tsari dole akwai shugabanci dole akwai jagoranci jagorancin nan ku sawa'un za a yi shi da sunan musulunci ne ko ba da sunan musulunci ba dole ne zamanto akwai tsarin da zai kula da al'amuran mutane da haka wannan tsari ɗin babban haƙƙin da yake wuyan shi shine ya kula da rayuka da dukiyoyi da mutuncin al'umma duk shugabanci duk jagoranci duk tsarin da ba zai iya samarwa da al'umma wannan ba to bai cika sunan shi na inganci na jagoranci ingantacce ba sannan kuma shugabannin sun samu rauni raunin da bai kamata su amsa sunansu na shugabanni ba hmm. irin abubuwan da suke faruwa a wannan kasar na taɓarɓacewar tsaro da al'amura da suka lalace al'umma an ba su cikin kunci da wahala da fatara da talauci da yunwa duk wannan bai isa ba mafi kankantar abin da talaka yake mora a wannan rayuwar musamman a Najeriya shine harkar tsaro zai kwana lafiya ya tashi lafiya shi zai nema wa kanshi abinci shi zai nema wa kanshi sutura shi zai nema wa kanshi ilimi shi zai nema wa kanshi magani a asibiti hmm. komai talaka shi yake wa kansa hmm. gwamnati ta yi watsi da al'amuran talakawa ba shi ne a gabanta ba ba shi ne damuwarta ba wannan ɗan tsaron shi ma yau an rasa shi talaka yana cikin firgici yana cikin ɗimuwa ya rasa gabas da yamma me ya kamata an bi shi kasuwa an kashe an bi shi makaranta an kashe an bi shi asibiti an kashe an bi shi cikin gidansa cikin ɗakinsa an kashe ba shi da aminci a ciki mm. yan mm. ta'adda suna yi maƙiya suna yi a daidai lokaci guda kuma takaici da abin zubar da hawaye da abin kunya a ce masu ba da tsaron su kuma su ma an same su a cikin irin wannan yanayin da kowane irin unwani ba daidai ba ne ba a ce masu tsaro su ne kuma za a samu rayukan mutane a hannunsu da kowane irin dalili hmm. ko da kuskure ko da ganganci ko da mantuwa ba daidai ba ne a ce mai tsaron rayukan al'umma kuma rayukan al'umma sun ratayu a kan shi ba wannan ɗaiɗaikun mutane sukan yi kuskure amma jagoranci idan ya yi kuskure to yana ɗaukar nauyin kuskuren ne shi kuskuren shi a wurin shi babban zunubi ne domin mm. in ya zamanto haka za a mishi irin hukuncin da ake wa kuskuren ɗaiɗaikun mutane to sai mu ce la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wannan abu da ya faru a in wannan kwanaki ya fi faru a baya wannan ba shine karo na farko ba mahukunta ƙasar nan sojojin Najeriya su samu waɗansu al'umma wanda ba su jiwo ba su gani ba raunana su kashe su ba shine karin farko ba a ce kuskure a ce ba kuskure ba kuma shi shikenan labarin ya tafi babu wani abu da yake biyo baya wace irin al'umma ce wannan muke ciki wani irin shugabanci ne wannan ya faru kuma gashi ya zo ya ƙara faruwa irin wannan lokaci din mm. da haka akwai babban aiki akan al'umma lalle wannan lokaci din ya kamata a taka wannan al'amarin burki idan har al'umma suna neman mafita kuma suna son gobansu da kuma yau ɗansu ta ci gaba da wanzuwa cikin salama. Sarki zaki kafin in shiga cikin ɗan ta'alliƙin da nake so in yi, ina so al'umma su ji kaɗan daga cikin abubuwan da suka faru a wannan gari na tudun da ke jihar Kaduna a arewacin Najeriya daga bakin waɗanda su a gabansu aka yi wani abu. Fara sa mana bidiyo na farko. Sunana Musa Umar malam musa mun ga raunuka a jikinka wannan abin ya ritsa da kai ne ya ritsa da ni yalla to abin ya faru wato da aka jefa na farkon to shine mun je muna so mu ceci sauran shine suka sake jefowa to da yake Allah ya sa yana da rabon shan ruwa shine ya wurgar da ni can Allah ya ban sa na tashi na nufi asibiti na je aka min wa'annan treatment da suwaye kuka kai ma waɗannan na farko ɗauki lokacin muna da yawa don muna tare da hadda wani da ake cewa marigayi jibru dogo tare da shi ma muke yana musa ya za a yi da ya za a yi na to ya za mu yi tunda allah ya riga ya kuma da shi na rungumi yaro na na kai gefe na ajiye ina neman mashin din da zai dauke shi in kai shi asibiti sai aka sake jihuwa. wato yaron ka na asibiti a halin yanzu eh, eh yaro na ko dai ba asibiti duk sun rasu duka guda shida dukkan shida sun rasu wato baya ga ƴaƴan naka sai kai kuma kai eh sai ni ma na sai abin ya same ni misalin karfe na wannan abin faru lokacin wajen misalin kusan sha ɗaya ne da wani abu a lokacin eh akwai wani dauki da kuka samu daga jami'a babu babu ko daya har yanzu Allah bai mu samu daukin komai ba sarki zaki wannan ɗaya daga ci wanda Allah ya tseratar ne inna lillahi ya'ya shida duk sun mutu ya'ya shida duk sun mutu shi ma kalli halin da yake ciki hmm. da za ka kula da background ɗin inda yake magana ka kalli inda yake rayuwa gidan gida ne na ƙasa kalli garin da suke rayuwa kuma da hmm. gwamnati da hukuma ka kalle shi kurin a ce ma lafiyar su kai ka san cewa ba shi da lafiya akwai yunwa a jikinsa sosai to a irin wannan yanayin fa kalli inda yake rayuwa inda yake kwanciya kalli tufafin da ke jikinsa kalli yanayin lafiyar ƙoshinsa amma bai tsira ba daga daga hari ya rasa 'ya'ya shida a irin wannan lokaci din sannan ka ji bayanin shi jirgin farko da ya zo ya jefa wannan bam din bayan minti talatin idan kuskure ne suka yi bayan minti talatin ba su gano kuskure ba ne ba aka ƙara dawowa aka jefa na biyu wannan abin za a kira kuskure wani irin kuskure ne wannan mu ɗauka na farkon kuskure ne sun zace 'yan ta'adda ne suka jefa minti talatin kuma suka ƙara dawa duk ba su gano cewa shi kuskure suka yi ba suka ƙara jefa na biyu wanda su wa'annan ceto suka je samuna bidiyo na biyu sarki zaki farko dai za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ana taro na maulidi a ranar lahadi misalin karfe goma da rabi ina daga cikin wanda ina gabatarwa ina tsaye kawai sai na ji an cilla ni can gefe daga inda aka cilla ni zai kai kamar nan da bakin titi na to na tsinci kaina a wani yanayi amma kuma hankali na bai gushe ba duk wanda yake tare da ni na san waye to bayan nan ya abin da na san ya faru kenan daga nan a daren kuma aka ɗauko ni zuwa asibiti to bayan nan babu abin da muke yi ma Allah sai godiya saboda mun kaddara Allah ne ya aiko mana da haka duk da yanayin da na tsanci kaina ina jin ba daɗi saboda mutane muhimmai wanda muka rasa wanda su ne ƙashin ci gaban garin amma babu akwai haruna ƙanina akwai ɗan juma ƙanina akwai isa ƙanina wanda ma'aikaci ne yana ɗaya daga cikin wanda yake tallafa ma gidanmu a makarantar yara akwai matan yayana akwai matan matan ƙanina akwai yarana guda uku wanda abinda nake tunawa nike jin ba daɗi a yanzu shine ɗaya daga cikinsu akwai ta da ƙwazo da hazaƙa wajen makaranta to wannan shine idan na tuna haka allah ya so amma ina jin ba daɗi sai akwai yayana wanda dukan gaba ɗaya da yaran shi da matan shi yaro ɗaya tsira kuma jinjiri shi ma har ila akwai wani yayan nawa gaba ɗaya da matan shi da 'ya'yansu ya rasa su har ila akwai wani yayan nawa shi ma ya rasa 'ya'ya biyar to jibla mun rasa mutane akalla da na garinmu da na makotan gari za su kai casa'in da wani abu wanda aka gani kenan banda wanda aka tsatsinci namansa ma ba a san ko suwaye ba gashi Allah ya isa sarki zaki kaji Allah ya isa Allah ya isa an kashe mutane a wajen maulidi a wajen maulidi ma al'umma ba su tsira ba wace irin al'umma ce ne kuma ah. hukumar da take kamata ce ta ba wa'annan mutanen miskinai bayan yunwa da talauci da kunci da suke ciki kalli musifar da aka jefa su kuma ciki samu na bidiyo na gaba sarki zaki kai mutane da yawa ga suna Allah yanzu an lissafin gawa gawa gawa tamanin ana can ana ida mu muna nan wurin wa'annan marasa lafiya ina daga cikin gida sai na ji wani shu abu ya taho ina fitowa kawai na ji bam ya tashi na ce me faru aka ce daga jirgin sama ne ina zuwa na ga mutane fartat sun mutu muka ɗauki waɗanda ba su lafiya muka tafi zuwa buruk mun tafi ba mu kai buruk ba kuma again na biyu ya sake tashi waɗanda suke ceton sauran waɗanda suke suka samu matsala su ma duk suka mutu mutane su na ka da yawa saboda yana da wata yarinya ana ce mata aisha mai aure tare da yara biyu sun mutu ina da wani ƙaran mahaifina jibirin shi ya haife shi uwan mahaifina ya mutu suna na hawa yakubu muna cikin maladi kawai wannan jirgi ya maka ji ya taho taho da ke kawai ya saki bom da ya saki bom ya wuce wanda suka mutu suka mutu mun kuma muka ruga mun ji rauni muka shiga daki zuwa can kuma wasu samarin gagarin sun hito wanda ba a kashe ba suna hitowa kuma suka sake suka sake sako wani bam ɗin na biyu to yan in matasan mu kamo wa'annan duk wato shayi a garin gaba da wato duk wanda ake ganin ya tsira yana da rauni kenan ya tsira ne kawai daga mutu amma kawai yana da rauni ko ba ko ba shi da rauni to yana cikin damuwa domin wani nashi yana ciki ah, ah, ah, ko ba shi da rauni yana da rauni na zuci domin hmm. ko ɗansa ko ɗan uwansa ko ƙaninsa ko abokinsa wani ya shafe shi ko yana asibiti ko ya mutu. Hmm. Sannan sarki zaki duk mutanen ka kalle su kurin ka kalli yanayin su kai ka san cewa dama a wahala suke. A wahala suna buƙatan taimako wallahi. Dama a wahala suke kurin kalle su. Amma a ja musu wannan musifa din. Kuma a kira wannan abin kuskure. Hmm. Samuna bidiyo na gaba. an kashe mana yaya an kashe mana maza ba mu da wurin zama ingantacce ba mu da abinci a rayuwarmu na duniya sai mun je mun sari itace da mu da matanmu sannan mu zo mu koda shi mu ci abinci muna cikin haka ba a tausaya mana ba an kona mu an kona yayanmu an kona mana mazaje a taimaka mana gwamnati ta ni ne malamin da ya sa ranar wannan maulidi da ni zan karanta shi na shigo mun je an kai mu wurin ci abinci na ci abinci ina tambayawa daidai wani lokaci ya kamata mutum suka ce idan na fito na yi karatu a matsayina na karamin almajirin shehu malam sun yi kuta ba to wuri zai tashi saboda kamar dan jinkirta tsakanin maganar da tashin bom din farko ba ainihin cibiyar ba da tabai na fito na zo na duba wurin da abin ya faru gawar dan adam wurin mata da kananan yara na farko mata da kananan yara ya kashe yadda kasan mai feshi ya fi samu kwani magani to muka yi magana da sama suka ce suna magana da pilot din da ke aiki da jirgin shi ainihin kwamandan da ke sarrafa jirgin daga air force ya ce zai masa magana ya matsa gaba saboda ba na aka turo shi ba to tsakanin bamu wannan amsar da tashin bam na biyu wanda shi kuma magidanta ya kashe shi ba ai minti sha biyar ba shi ma to akar maka dawo a takaice dai mun samu gawar waki waɗanda muka yi majana'iza mun samu gawar mutum ɗari a nan tudun biri an samu gawar mutum saba'in da uku da hudu wa'inda da yi wa jana'iza ba da gangan ba ne, kuma ina fatan Allah ya sa mutuwa ta zama hutu ga waɗanda suka rasu kuma Allah ya ba waɗanda suka samu rauni wato shai an kasa gane adadin gawan da aka samu wurin ba ta yi sarki zaki duk wanda zai gaya maka yanzu sai dai a hankali nan gaba a cikin gaba da lissafi wannan bai gana shi ba domin wa ya san mutanen da suka je wajen maulidin nan sannan waya san mutanen da suka je taimakon ba wanda ya sani sai Allah sai kuma bi da diddiga da lissafi nan gaba za ta bayyana amma dai a iya zance wanda ake sun haura mutum ɗari banda wayanda suke asibiti wayanda ba san za su kai ba ko ba za su kai ba hmm. wannan abin shine hukuma take kira kuskure har shugaban sojoji yana da ƙarfin zuciya da zai tashi ya je ya buɗe baki kallo kalli wa'annan mutace musu kuskure ne mataimakin wato ainihin ministan tsaro har yana dukan kirji a shirye suke su biya diya matsalan kenan da nake magana kowane mai kuɗi zai kashe kowa domin an ce biya diya in ba an kama su a kulle ba sai shi yanzu shi kenan tunda ana da takama ana da kuɗi mutanen nan raunana ne ba abin da za su iya yi an kashe su an kashe ba abin da za a yi kuskure ne ba ta kawo wace ba diya za a biya za su biya diya wannan ita ce hukuma sarki zaki da Allah bari maka tambaya ina jin wani bai maka wannan tambayar ba ko ko ban sani ba wani maka amma yana so mu yi ta duniya ta ce a ce wannan abin yanda ya faru a Najeriya din nan a nan Amerika ya faru a iya saninka da yanayin ƙasar menene me zai faru shayi ba mutane ba mutum dari ba ko mutum ɗaya ne kawai a ce wani ya ba ma bom an ba masa bindiga shai kaga wannan titi za a rufe wannan titi ne mutum kowa bai bi kowa bai za tsaya kuma za investigation shai ko shekara nawa ne shi an nemo shi an kama shi kuma duk abin da ya faɗa ga gidan talabijin siyan kowa zai ta nunawa kuma shi an nemo shi a nuna wa duniya kan siyan ga nan ga wanda ya yi wannan kisa ga wanda ya yi kuma dole ya kamata ya shiga sarka in Amerika ne dole ko shi wane ne ya kamata ya shiga sarka kuma duniya kowa zai ga ga wanda ya yi ina da tabbaci da a ce a ƙasashen da suka san ‘yancin mutanensu ne, tare hmm. ana musu kallon kafirai. Irin wannan ta faru a ce shugaban ƙasar baya nan. Ba taro ba ko me yake zai yanke taron nan ya dawo. Sosai, sosai. Mutum sama da ɗari, hmm. dakaranka su kashe talakawa, wai kana can kana kumfulin wai taro kake in ka gama ka dawo za a yi bincike. Wani irin shugabanci ne wannan? wani mahimmanci wannan taron yake da shi a muƙabalin rayukan wa'annan talakawa idan an mm. san musu amma fa mu shugaban Najeriya yanzu haka yana can yana taro sai dai cewa za a yi bincike ko ya bada umarnin a ci gaba da bincike kafin ya dawo ko mataimakin sa yana nan kuma abin da yake ta damun mutane musamman mu 'yan arewa sarki zaki shine irin wannan cin kashin da kaskancin da rashin damuwa da rashin kulawar sai a arewa yake faruwa kowa ya yi imani a 'yan Najeriya inda a kudu wannan abin ya faru da yanzu kasar ta tsaya cak. Shai ko ka manta wannan mawaki Mubad da aka kashe shi an jefa aka bisa shi gwamnati ya sa aka sake tono shi a yi mai bincike a duba wa ya kashe shi wannan mawaki Mubad mutum ɗaya. Kwaya ɗaya. Sannan sannan sarki zaki mataimakin shugaban ƙasa aka tasa su kutum ya je ya musu ta'aziyya tare da biyan diya. To kaji? Mutum ɗaya. Mataimakin shugaban ƙasa su kutum gwamnati ta tura musu. Mm-hmm. Amma nan wa ka gani? A cikin wayan da ake kira shugabanni ɗin. Iya abin da za a yi shine a ce za a yi bincike, za a biya diya, kuma shi ma a baki ya faru a baya mai aka yi mm-hmm. irin wayannan cases din nawa ne aka ce za a yi bincike ina result din binciken yake ai an yi ba ɗaya ba biyu ba bayan sauri suka fara kashe mutane ba ba gaira babu dalili kuma a ce kuskure ne a ce za a yi bincike yaushe aka taɓa hutu aka ce ga result din wannan binciken an gano an hukunta mutanen da suke da hannu a cikin kuskuren mm. shi wannan shugaban sojojin ya kamata ne a ce a rana a ce ya bar aikinsa da kan ya yi rizanin don kare mutuncin aikinsa. Kuma sojojin Najeriya wannan abun kunya ne a ce sojojin Najeriya rashin kwarewa ne, rashin sanin makaman aiki ne a ce sanya ake amfani da bom ba bindiga ba. Wace hmm. bindiga ma tana da ka'idoji da dokokin amfani da ita akan fararen hula kai hatta akan 'yan ta'adda. Balantana bom shin shi wannan jirgin na'ura ba ta nuna musu cewa nan wato hankali ma sai kasa bambancewa wurin maulijin nan za a kunna fitilu za a sa kyale-kyale za a yi komai amma 'yan ta'addan ne za su zo su taru su sa haske a waje ina waje shabai ina alamun kamanceceniya tsakanin taron dandazon masoya manzan Allah da dandazon 'yan ta'adda da suke ɓoya. Mm. menene aka gani wanda ya kama da wannan har da za a ce wai ana tsammanin yan ta'adda ne sai in suna ne bayan ta'adda ba sa ba za su je san bisa ba ka san bisa ko ba san inda a nan dajin ma ba san inda suke ba kowa ya san eh. inda suke su bin turji din nan ba a san inda suke ba ne? ba buga yan jarida ne suke shiga har cikin daji su je su shira da shi su sa wa eh. duniya su gani eh. amma a ce ba a san wannan shi bai cancanci a je a kai mishi irin wannan harin ba sai taron masoya manzan Allah miskinai talakawa bayan an basu cikin kunci da wahala kafin wannan abin ya faru akwai baiwar Allah da na ganta a social media an sa ta sarki sun irin wannan gudun yan ta'adda din wallahi sarki zaki abin da suke ci ina jin mun sani ba za ka san tafasa ba wani ganye ne wanda a daji dabbobi ne suke cin shi kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abincin su kenan abincin su kenan shi suke zuwa su je su tsuntsunto a dafa a san da za a yi shi wanda a dabba ba kowace dabba ba bace take iya cin wannan ganyen mm. mutane an cire musu komai na jin daɗin rayuwar duniya duniya ba san daɗin ta ba ba a basu da wannan kuncin da wahalar ba sai an bi su kuma ana karkashe su yan ta'adda an kawo mutane har yanzu akwai mutane mata da maza da yara da ɗalibai da suke hannun yan ta'adda wasu sun haura kwana saba'in wasu sun haura kwana ɗari da wani abu duk wayannan jami'an sojojin ba su iya zuwa a yan bayan Allah ba sai dai a ƙara kashe talakawa a kashe ka a kashe dukiyarka a kwace maka shi ma kwanan wani bidiyo na yana trending ga manoma suna kwasar sun yi noma suna tsinkar girbin abin da suka shuka a lokaci guda kuma ga shanu su ma suna ci kuma bai su hana shanun ci ba ba su isa ba ba su isa ba saboda shanun na yan ta'adda ne na fulani na yan ta'adda in suka taba wannan saniyan sai a tashi garin su kana kallon saniya tana cin abin da ka shuka da gumin ka ba kai suka yi mata magana ba sai dai ka yi kokari ka ɗauki abin da ka ɗeba shi ma an ka ɗeba za ka ba da percentage nasu dama kafin ka yi noman sai da ka biya sanda za ka yi girbin sai ka ba su haraji sannan kana gida ma an sani da suke kenan an san da shegun suke kenan an sani mana ai wannan abu ne kowa ya sani cewa mutanen nan an san inda suke mutanen da ake kiransu a ce za a zaman sulhu da su sarki zaki a ce ba san inda suke ba akwai wani ma'akuli wanda zai ce wai hukuma gwamnati su kutun wai mutane su ɓoye a wani daji wa a ce ba su inda suke ba kai ka san ba gaskiya bane ba an san inda suke an san gidajensu an san sansaninsu amma ba za a je a shiga ba saboda wata maslaha da suka bau kansu sani an ban mutane suna shan wahala sun zama bayi a ƙasarsu noma sai ka biya girbi sai ka biya kana gida ma ko shi za a zuwa a ɗeba a ƙone ma wanda ka bari Allah sauki wallahi mutunci da kima na komai na al'umma bai tsira ba Wannan rahoto da nake karanta fa yanzu barnar takaddancin yan ta'addan sarki zaki ya kai a garuruwan da suke wannan barnar a a kwankwasa wa mutum yana gida yana gida cikin dare za su je su kwankwasa ma kofa kana tare da iyalinka in ka kwankwasa ka fito a ce ka fito daga ciki wannan shugaban yan ta'addan yana da bukatar iyalinka what wallahi sarki zaki ya shiga ciki ba yanda za ka kana kallo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shai za a yi wa za a yi wa mutanen nan fa za za su yi wa mutum waya cikin 'ya'yanka wance da wance ka turo mana wance kuma dole ka tura ta ko kai ka ɗauke ta ka kai ka ka kai ta wurin su ka jira su gama fasikancin su da ita sannan ka ɗauka ka dawo da ita wai dan ka tsira da rayuwarka ba su da wurin zuwa ne ba za su gudu su bar kai kai inna lillahi wa inna sarki zaki su gudu su je ina su gudu su je ina ga irin wayanda suka gudun nan sun kasa jiwa na gama sun je suna cin tafasa suna cin ganye don su rayu ba mai taimaka musu ba mai kula da su ba inda suka sani nan suka wasu kakannin kakannin su ma aka haife su ina za su je ah, sannan kuma ina za su je ma inda suke da aminci da gwamnati da al'umma duk wa'annan barnar take faruwa to abin da ya kamata mutane sani wallahi jinin bayan Allah jinin mutum ɗaya yana da kima ran mutum ɗaya yana da kima a wurin ubangiji Allah yana kishinsa wannan ran kwa bigaddin nazar musulmi ne ko ba musulmi ba in dai rai ne wanda Allah ya halitta to yana da girma Allah yana girma shi da haka nan Allah da ya halice shi da kansa bai yadda a kashe shi ba sai da haƙƙi sai da dalili ba haka kurin ake kashe rai ba ko da kafiri ne amma rayukan talakawa a Najeriya ya zama me ya zama za a yi keta shi babu abin da zai faru an yi ba ɗaya ba biyu ba uku ba ana zaune lafiya wanda wanda ke jin shayi nan wallahi in kana wani kasa komin talaucin ka wallahi ka gode ma Allah ka ta cewa alhamdulillah ka duba halin da wasu fake ciki fa ba wai ba su aiki ba suna aiki suna noma suna komi amma su da shanu ke cin abinci kuma kuma kuma a zo a shigo a kwankwan ba abin da ya kai wannan muni duniya ka kam gaba a kwankwasa maka kofa a ce ka tsaya waje za shiga a yi tarayya da matanka ba kuma yadda ka isa kai innali wallahi in kana wani wuri kana ganin kana cin wuya kana cin wahala wallahi ka ta cewa alhamdulillah kuma wayannan bayan Allah Allah shi ya saka musu wallahi Allah ya isa yanzu akwai amaryar da cikin wayannan garuruwan za a ɗora mata aure suka turo da saƙo cewa a kai musu amarya sai ta yi ko su kwanaki a wurinsu in dai ana so a ɗaura auren in ba haka ba to mutanen sun san cewa ɗaurin auren ba zai yiwu ba akwai eh. hukuma akwai gwamnati wace irin al'umma ce wannan an sa mutane firgici da tsoro an dasa musu tsoron mutuwa ana rayuwa cikin kaskanci da wahala da kunci mara dalili yanzu kalli rahoton wannan mata ta ƙarshe take faɗa mace ce tana cewa sai sun fita sun yi faskare sun saro itace sun faskara suke sayarwa su ci abinci a cikin wannan halin ne kuma aka zo aka karkashe su me haɗa mace da faskare ah. eh. mace me haɗa ta da faskare a irin arzikin da Allah ya wa Najeriya hmm. kaji an ce mace tana yin faskare kai ka san hmm. ana cikin wahala hmm. namiji ma larura ta kai shi sana'ar faskare balantana mace na'am wannan sarki zaki wallahi iya abin da kake iya ji kenan iya abin da baki zai iya faɗa kenan amma abin da yake faruwa a waƙi wallahi ya fi haka muni kunci da wahala da matsi da takura da al'umma mu suke ciki musamman a arewa wallahi ba a fi ɗaya cikin ɗari ba wani ba zai faɗu ba kuma babu abin da shugabanni ba su sani ba amma ba wannan bane a gaban su amma wannan abin ya taɓa mutane a wajen maulidi a ji a irin wannan ta'addanci wanda alhamdulillahi duniya duka ta yi ca muna jinjina ga malamai muna jinjina ga manya sun fito daidai gwargwado amma hakan bai wadatar ba lallai bai wadatar ba Don mun saba mu irin wannan arewa an yi abu rana ɗaya biyu shikenan kuma shiru sai a manta kowa shekara ka gabansa ba a bibiya wannan waƙi'an ya kamata a dage a cije a jure a bibiye ta a ga ƙarshen ta a tabbatar an taka abun burki daga wannan masu hannu a cikin wani abu lalle ne a hukunta su ko su wane ne kuma gwamnati ta fito ta ba mutanen nan haƙuri biyan diya ba shine a han duk da sun cancanci wannan amma ba zai cire musu wannan raɗaɗi da kuncin ba an kashe mutum ɗaya shida ka ba shi diya sai mai da ita shekaru nuna dama suka rage mishi a duniya me wannan diya za ta masa Su ya kamata a yi maganin abin ne daga tushe su malamai a hau mumbari Allah ya ba ku dama da ragama yanda ake fitowa a yi ca akan abubuwan da fuskai wannan mahimmanci ba to ya kamata a jage a ci gaba kuma a bibiya lauyoyinmu da eh, masu tunani mufakkirin da ma'aikata da wanda suke cikin gwamnati da zaɓaɓɓu ya kamata tsaya tsayin daka majalisa tana cewa za a yi bincike amma sai ga abin kamar labari ana faɗa ne ila da an kwanto da mutane hankali kwana ɗaya wata ɗaya wata biyu an manta shi kenan an daina bibiya ma wanda aka kashe an kashe shi kenan Yin al'umma ya to haka za a ci gaba to sai mu ce la haula wala quwwata ba mu da akiba mai kyau kuma wannan ba hanya ba ce mai kullewa ya kamata mutane hankalin su ya dawo su kuma Allah cikin sa ya nuna mu'jizarsa akan wannan lamari na maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa sarki zaki al'amarin manzon Allah ba wasa bane ba ka kalli cikin lokaci guda manzon Allah dama abin da ya zo kenan ya haɗa al'umma kalli yadda wannan matsalar yanzu ba maulidin ake kallo ana kallon wani abu da dama ya hada mu wanda kuma dama shi kamata a daka kallo wannan kalmar ta la ilaha illallah malaman izala sun fito sun yi magana naji malam yahya jingir bangaren jos sun yi su shehu dairu sun yi su khalifa ibrahim sun yi mai sunan shehi ga sunan da yawa su malam kasiyu ne sun yi su malam adamu tsoho sun yi su eh, malam yakubu yahaya katsan sun yi harka islamiyya ma ta fitar da sanarwa ga sunan wurare na gaba hotunan da'irar gajuna sun kai ziyara wurin kwayanama duka bangarorin musulmi tare da dukkan bambance bambance yanzu ba wannan bambance ake ala cewa wani abu ne wanda ya kamata da a yi magana a kai shi an zalunci yan adam ne masu kalmar shahada kuma yan yanki yanzu ba zancen wai wani mauli ake kallo ba amma a ce a samu wani da sunan musulmi idan shi duk bai ga wayannan abubuwan ba a shi wani abu daban yake kallo wannan abin da magana shi da rashin magana shi ba abin da zai hana babu abin da zai canza shi dai ya kawo rikici kawai ya kawo rikici kawai shi shi in ka ga wasu rubuce-rubucen masu irin ra'ayin shi za ka sha maki wani abu bilal wane ne a salafi da wani abu mamu wani wani mutum su uku kaga murna suke yi alhamdulillah Allah muna maka godiya an kashe yan bid'a ga su na rubutu kan almajiran kala kala murna suke yi amma mutum dai mai hankali ba zai wannan maganar ba abin takaici samuna audiyon shi mutane su ji na an sa shi ƙara samuna shi mutane su ji me yake faɗa tare maulidi suke fa a shekaran jiya ranar lahadi jirgi ya zo bayan allah na ya musu ruwan bama bamai bayan sun zo kwashe yan uwan nasu ma ya sake dawowa wala duk wanda ya ce ga adadin da aka mutu ƙarya ne wasu ce ɗari wasu ba iyakar wasu ma wasu ma konewa suke ba gaggawan nasu ba da kun san babban sharrin shine ke son faɗa yaudaran magoya baya da ake yi mutum ya mutu wajen bidi'a a ce ya yi shahada wallahi tala abinda da 'yan shi'a suke mutanen su kenan 'yan shi'a su alzazzaki su ɗabi magoya bayansu, su je abuja zanga-zanga a harbe su a kashe a ce ya yi shahada don a ƙarfafa ma na baya gwiwa su wasu je a kashe su irin wannan to kaga abin da yake faruwa waɗannan kaza maulidi da bid'a ne wannan taron na bid'a ne kuma taro ne mata da maza taron da ya saba ma Allah taron da Allah yake fushi da shi gashi an kashe su amma yanzu ana yaudar cewa shahada masu kai kaga ne sharrin malamai ku ji tsoron Allah musamman malaman bid'a dillalan sharri wallahi za ku hadu da Allah maulidi ba addini bane a ranar ma da aka haife shi manzo Allah bai ba bai ci ayi ba yan shiya suka girkiro shi a karni na hudu zuwa na biyar kun sani kuma kuna fada amma yanzu gashi har ana tarayen watan watan ya wuce ma ana raka shi yanzu idan kun ce ranar sha biyu an haifi manzon Allah ga rabiu alwa eh, ranar litinin to dan Allah ranar lahadi kuma waka haifa a jumadar wa aka haifa ku gaya mana dan Allah wa aka haifa wannan yana da matsala wallahi wallahi yana da matsala wallahi yana da matsala sarki zaki ah. mu ɗauka duk abin da yake faɗa cewa maulidi a kan shi bid'a ne annabi ba a irin wannan yanayin wannan magana ya kamata a faɗa wa yanan mutanen yanzu a cikin 'yan mutanen tudun biri nan waye zai fahimci wannan mutumin gaskiya yake kira kan shi Kudu ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana ina kyawun wa'azi ina hikima a cikin wannan magana. bala'i ya samu mutum a wani yanayi ka zo ka a shi kake so maka tsara laifi ai ya ji wajen barna ne yaushe kake so ya fahimce ka manzon Allah da ya zo ya tarar da mutane suna shirka suna butar gumaka abinda Allah ya fike irin wannan maganganun yayi da su wallahi yana da matsala yana da matsala ya kamata a ina ina ka samu ina ka samu wannan koyarwa ba koyarwa alqur'ani bace ba koyarwa manzon Allah bace ba wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe falyakul khairan aw liyasmut ya faɗi alkhairi ko ya shiru masu hankalin ciki wa'inda suke da irin da shi ai kaga abin da suka kenan ba su yarda da maulidin ba ba sa tare da maulidin amma irin wannan mawkifin sun yi maganganu masu kyau yanzu ba maulidin ake kallo ba sannan sarki zaki mu tambaye shi su wa'inda suke maulidin an je an jefa musu bom mun ji sun mutu kamar a harshen sa tunda suna yin bid'a ne to waɗanda suka je ceton su kuma aka rasa musu su kuma bid'a suka je to na'am bayan an kashe su ne wasu suka je ceto su waɗanda suka je ceto ba maulidi ne ya kai su ba sun je ceton rayuka ne su ma aka samu su suka kashe aka kashe su su ma sun zama yan bida wani irin kwakwalwa ce za ta yi wannan tunanin ya kamata a ce mutane su wannan fa wai kalmar shahada yake ba tausayi a zuciyanka ka gane cewa kamar wannan ma mutum ne dabba ma ai musu wannan kashe ai zaka wallahi sarki zaki ko kiristoci aka je aka samu a coci aka yi musu wannan bai kamata musulmi aikili da ya san yadda musulunci yake kira da da'awa da rahama da tausayi ba ya fito ya musu wannan magana a irin wannan lokaci din ka nuna jin daɗin ka ce ai tunda sun je suna cewa Allah uku ne da an kashe su babu komai dama mushrikai ne yaushe za su fahimci ka cewa kai kana kira zuwa ga tauhidi kuma wannan abin sarki zaki da a ce a cocin wani bangare katolika aka je aka yi shi ba za ka zo na bangare na angale ka je a fito yana nuna rashin jin daɗinsa ba me yasa musu a cikin musulmi kawai saboda kana rigima da wani abu wanda iya fahimtar ka ce wanda maganganu sun sun gabata akan wannan an wuce wannan shafin yanzu ana zancen bata lokaci ne ma a zuwa ana zancen wani maulidi bid'a ne ko bid'a an wuce wannan an girma wannan kurin wanda ya imani imani bai shi kenan an riga dalilai sun bayyana kamar rana masu hankali kuma sun gane amma a ce kai ne zaka fito ka gaya wa ɗannan musulman irin wannan abin to wallahi abin da ya sa ni takaici sarki zaki da kukan zuci shine yanda naga kafiri yana yin maganganun da suka saba duk mai hankali zai sun kama zuciyar shi wanda yake cewa Allah uku sa mana bidiyon shi wannan fasto din mujimi yake cewa shi mun gode wa Allah domin bishewa da kuma kauna wanda shi Allah yake mana mun gode domin muna cikin masu rai kuma masu bibiya na na ce muku na gode Allah ya sa mu gama da duniya lafiya abinda muke so mu faɗa da wannan lokacin shine muna so mu kai sakon gaisuwa ne musamman dukanmu da kuke bibiya na wallahi rai ɗaya ne rai ɗaya ne muke da shi rai ɗaya ne to shi sa na yakan bashi idan naga wani ya kashe wani rai ɗaya muke da shi kuma Allah ne ya halishe mu abin da ya faru a Kaduna da muna news din ya hadu raina ban ji daɗin abin ba bam a kuskuren shi wai a sashe kashe mutane ɗari da sun kai jama'a iyali ban ji daɗin abin ba tsakanina da Allah Allah ya san zuciyana ban ji daɗi ba kuma duk mutumin da ke da tsoron Allah mutumin kirki wallahi ba zai so wannan abu ba saboda haka ina rokon Allah kuma zan ce daɗin shi ne bayan Allah nan ka sun mutu da son annabi a cikin zuciyarsu wato babu wani abun da ya maimai zuciyarsu fiye da son annabi ni a ganina in dai musulmi ne ya mutu a lokacin da yake son annabi a cikin zuciyarsa wannan dan aljanna ne to saboda haka ina roƙon Allah ya tambatar musu gaba ɗaya aljanna ya sa suna da rabo dukansu a cikin aljanna Allah ya sa su rubuta sunayensu kai pastor ya fi ka imani pastor inna lillahi wa inna Allah ya sa wala pastor na mutumi na ne aboki na ne yana kira yawan kira na ba pastor zai jeri kira sarki zaki mutumi na auren shi Allah auren shi Allah uku ne amma ya yadda yana da imanin cewa in dai mutum musulmi ne kuma yana son manzon Allah ya mutu aljanna zai je amma ga wani yana la ilaha illallah amma wanda ya ce yana son manzon Allah yana ce mishi dan bid'a wuta zai ci mutumi na ne inna lillahi wai shai ci gaba da ana kiransa ma mu masa godiya wannan yanko magana shi ne yayin magana wajen minti goma sha a fejinsa a fejinsa na ɗauko shi wayo pastor ayuba kalli sarki zaki saboda Allah kalli fa kafiri fa eh. kalli respond in shi dan Allah dan annabi yanzu yan tudun buri 'yan tudun a ce musu ga wannan fasto ga abin da ya faɗa a kansu ga wannan musulmin ga abin da ya faɗa a kansu dan Allah addinin wa za su bi a ce ba su da addini a ce ba su da addini wannan abin ya faru a kansu sai aka musu wa'annan maganganun guda biyu wannan musulmi ne yana kira la ilaha illallah muhammadu rasulullah ga abin da ya faɗa kanku wannan Allah ya kuke kira ga abin da ya faɗa kanku su ba su da addini dan Allah addinin wa za su karba Ah, pastor ya kwashe mutane kan. Inda inda kan wannan shi Dr. Idris ne, wallahi pastor ya kwashe mutane. Inda kan Dr. Ina ina ina hikima da musulunci zo da shi. Wallahi pastor ya kwashe mutane. Wayannan ƴan wasan Hausan da yake ta zagi, yake ce musu kaza, wallahi in ka ji magana da ɗaya daga cikin su Adam Zangoye, wallahi za ka mamaki. Ko ki ba mamaki dama shi musulmi ne ga ma kafiri abin da ya faɗa, shi sa ban kawo maka shi ba. so daga kafiri abin da yake iya faɗa ga mahangarsa ga fahimtarsa ga yadda zuciyarsa take raɗari da zahiri muke hukunci ba mu da eh. zuciyar mutum na'am pastor ma ya san ya yadda cewa soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai su wurin pastor ma ai duk mai hankali ya san da an ce maulidi ya san soyayyar manzon Allah ce maulidi soyayyar manzan Allah ce mutanen sun taru ne suna jin kissar manzan Allah suna jin tarihin manzan Allah shikenan mm. saboda kai da kiki ne jira kake wa ina ayar da ce ayi wani sahabi ne manzan Allah ya girma haka sallallahu alaihi wa alihi ban same shi ba amma insha Allah zan zo da shi mu masa godiya sosai wallahi na ji daɗin maganar nan da yi kash sarki zaki abin da zan rufe da shi hmm. jan hankali ne ga shugabanninmu wallahi su ji tsoron Allah wannan rayuwa ba ita kaɗai bace ba kuma Allah sai ya tambayi kowa kuma mutuwan nan ko musulmi ne kai ko kirista ne kai babu wanda yake inkaranta wannan amana sai Allah ya tambayi ku al'umma ku suna cikin kunci da wahala da fatara ba ku iya samu su da komai na more daɗin rayuwa ba sannan rayukansu da dukiyoyinsu da mutuncinsu bai tsira ba kuna raye kuna sharholiyarku kuna fantamawarku kuna yawace ku? kuna kwanciya kuna bacci da minshari lalle Allah zai zai tuhumi kowa kuma ba daidai bane ba mm. su wayannan sojoji da suka amsa wannan abin kuma suke kiran shi kuskure abin kunya ne a ce sojojin Najeriya za su wannan abun kunya ne kamar yadda dan uwa malam tare ke cewa idan har sojojin Najeriya ba sa iya bambance tsakanin dan ta'adda da masu maulidi to ka san akwai akwai la wala quwwata in ya zama to sojoji suna sama da bomb ba sa iya bambance nan yan maulidi ne mutane ne miskine nan kuma yan ta'adda ne su kawo kowane cin hadari kenan mm-hmm. so ya kamata su san cewa wannan aikin da aka ba su na su samu damar riƙe makami ba an ba su bane ba domin su salwantar da rayukan mutane lalle ya kamata su kiyaye mutuncin wannan aikin nasu aikinsu shine kiyaye rayuka da mutunci da dukiyoyin al'umma ba salwantar da shi ba ko da ko da kuskure ne wannan su ba karɓaɓɓe ba ne ba da haka wajibi ne hukuma ta yi bincike a sa ido a dage a ga ƙarshe wani abin a hukunta duk wanda yake da hannun da ya haifar da wannan kuskuren mun hmm. karɓe shi a matsayin kuskure kuskuren ne amma a hukunta su domin kuskuren su ba kuskure bane ba irin barin hakan shi ya haifar da abin ya ci gaba suna ganin ba abin da ake ɗauka a baya malamai suna da gudunmawar da za su bayar alhamdulillah da yawa an fito amma kamar na faɗa bai wadatar ba gobe juma'a ya kamata a ce malaman mu kowanne masallaci a sun yin hudu ba akan wannan abin a gaya mutane me ya kamata su yi mutane su yi addu'a mutane a zaburar da su mutane su fara tunanin menene mafita a wannan rayuwar su gane wannan hukumar wannan gwamnatin wa'annan jagoran ba mafita bace a gare su ba hanya bace da za ta bulle gare su al'umma ya kamata su fito su nemi haƙƙin su kamar yadda doka da hankali ya tanada ba su zauna ana kashe su ba kamar fari kamar dabbobi a ƙasar ku amma kun zama bayi ba ku da ‘yancin magana, ba ku da ‘yancin komai, ‘yan ta'adda su yi, barayi su yi, sannan jami'an tsaro masu zo su ina talaka za su kai kansu. ya kamata malamai nauyi ne da haƙƙi yake kansu gaya wa menene mawkifin shari'a akan wannan. Kada a dambara wa mutane komai a ce kaddara ce. Na'am kaddara tana nan Allah abin da zai fasa ƙarshen kaddara. Amma Alƙur'ani ya ga mana in ka kaddara mummuna ta same ka to daga gare ka ne. a asabaka min hasanatin fa min Allah kuma a asabaka min sayyi'atin fa min nafsik da haka ya kamata a gaya wa mutane gaskiya a neman mafita bayan addu'a kuma a yi aiki mutanen gari ya kamata mu dawo hayyacinmu mu nutsu mu san cewa farraka da junanmu ba inda za ta kai mu akwai musibar da za ta zo mutum ɗaya za ta za ta shafi kowa ba ɗan izala ba ɗan ɗariƙa ba ɗan shi'a ba ɗan ƙur'aniya babu kowa za ta shafe shi haka Allah ya faɗa ku ji tsoron musibar da in ta zo za ta shafi hatta wanda ma bai san da ita ba mu haɗa kanmu mu fuskanci abin da ke gabanmu mu yi junanmu afuwa da yafiya inda muka saba mu mutunta juna mu haɗa inda muka haɗu mu dunkule kanmu domin ceton rayuwarmu da ta ƴaƴa da jikoki masu zuwa kan mu yadda wasu su rarraba kawo kanmu kada ya musu farraka mu kada mu yadda su sa mana kiyayya da gaba a junanmu saɓani da fahimta na ra'ayi da hangi wannan abu ne wanzazze kuma zai ci gaba da wanzuwa har duniya ta tashi abinda manzanni da annabawa da Wasiye da a'imma ba su kai ba za ka iya ba kace kowa sai ya yi fahimta irin ta, wannan kuskure ne su al'umma mu dawo cikin hayyacin mu mu yi kokarin neman wa kanmu menene mafita a cikin wannan rayuwa din gwamnati ta gaza kuma muna kira gare ta da ta yi kokari ta cikin wannan giba. kada rayuwa su zamanto abin banza a kashe mutane a nasarawa a kashe mutane a plateau a kashe mutane a katsina a kama mutane a garkuwa da su sai an biya kaza a je a yi mutane fyaɗe mata da yara ƙanana a kwashe mutane abinci a cire su a hanya a ƙone su duk wayannan sun faru a ƙasar nan ne rana guda cikin kwana biyu aka je aka kashe almajiran malam zazzaki sama da dubu kuma sojojin ƙasan ne cewa sun tare su hanya ba abin da aka yi wanda hatta kotu sai ta hukunci cewa ya kamata a hukunta su amma ba abin da aka yi sai ya kamata mu yi tunanin menene mafita a cikin wannan rayuwar kada mu zama bayan wasu Allah ya halicce mu ƴaƴa kada mu zama bayan wasu a tsarin dokar ƙasar Najeriya akwai hanyoyi da aka tsara aka tanada na neman ƴanci da haƙƙi kada mu sakaci da su lauyoyinmu da masananmu su fito a dage a wannan karin kada a bar wannan matsalar ta sha ruwa kamar yadda matsalolin baya suka sha ruwa in aka yi haka to abin da zai ci gaba kuma ba su inda zai kai ba in yau ya faru akan wa'annan kuma gobe zai faru akan wa'annan wanda ba fatan haka wannan shine kiran nake so in yi shugabanni su ji tsoron Allah Allah zai taimake su sojoji da sauran ma'aikata kowa ya kiyaye aikinsa da hududinsa da ka'idojinsa malamai su yi kokari su soke wazifar da take kansu mu al'umma mutanen gari da muke ake mulkanmu mu yi kokari mu san menene mafita al'insana ala nafsihi basira kowa yana da hankali an yi kaza an yi kaza an yi kaza to meye mafita mutum ya tsaya ya dirasa yi tunani a karan kanshi domin mu samu mafita mafita da za ta taimake mu mu samu yadda za mu bauta ubangiji a wannan 'yan kankanuwar rayuwa din mu samu dacewa kuma a ranar lahira sarki zaki akwai tayar 'yar kasida da wani ina so a rufe min da ita insha Allah ta'ala ake a tattara a kai mabinni me ya faru ne ka so kuke mu dau makani ana ta kashe rayukan mu ba da haƙi ba ana ta yin kisa na rayuka ya dabbobi jini su ba yake bisa ƙasa kamar gobe. a sace yara yara har da manya ba da ranka kaga yau babu tabbacin jibi gabar tana ci yamma ba ta ci ba mm, mutan arewa yau muna cikin koma kuɗi muke biya ka don abar mu bi noma mu baiwa gwamnati mu baiwa 'yan ta'adda su ma harajin dukiya har da rayu Rana da zaɓi innuwa akwai kuna zaman gari ma fargaba bare gona a sai da 'yan adam garin su wai akwai sarki zaki ban sani ba ko akwai lokacin da za ku ɗauki waya? Insha Allah, insha Allah, za mu ɗauki waya. To, alhamdulillah, alhamdulillah, jama'a ma sauraron mu. Ah, mun bude layi na tambaya, ki za mu bude layi na tambaya. Kai da za ka kira kai kokari ka saya kan topic. In ka sau kan topic, ba za mu baka dama ba, gaskiya. Ah, yan TikTok na manta na ce zan gyara ban samu na gyara ba amma Allah sa ya yi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu ko na kan tiktok wallahi jiya mun samu matsala da tiktok na ce zan gyara Allah bai bani iko in yi haka ba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu ko na kan tiktok su suna jinsa amma mu ba ma jinsa kola kan tiktok ka yi hakuri ku yi hakuri assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa kola kan wasa lafiya kola kola tiktok don Allah ku yi hakuri insha Allah jiya mantuwa yi amma zan gyara kola kan whatsapp ya sunan karga na ke kira Buhari daga Kano, Najeriya. To, masha Allah, Malam Buhari. Kana tare da mm. Shak Sidi Bashira kan wannan layi. ina je da malam sosai sosai muna jin daɗin karatuttuka malam yana jin ka kuma yana amsa zan yi amfani da wannan dama na faɗi abu biyu akan wannan ibtila'in da ya same mu mutanen arewa to masha Allah maganganu da shugabannin arewa suke cewa za a yi bincike za a yi bincike karya ne ba bincike za a yi ba saboda Da abin da ya faru a arewa cewa suke za a yi bincike ah. babu binciken da aka taɓa kai gacin shayin hmm. wannan harkar gidan soja tana da rekod kamar yadda harkar banki da sauran duk wani harka ta kasuwanci yanzu yana da rekod da in abi aka samu matsala zai a gano waye take ana ah. ya kamata ba in dai za a yi wani abu a kai ba bincike za a je a yi ba saboda a ranar an sa a hannuwa a hannun wanda soja wannan jirgin yake gidan soja tana da rekod babu yadda za a yi wani tuka mota ya fita da ita ba a san ya fita da mota ba wani tuka jirgi ba a san ya fita da jirgi wani ya dauki bindiga ya fita da ita a ce ba a san ya fita da bindiga ba hmm. ka gidan soja na da cewa da suke za a yi bincike hakan yana nuna ba bincike za a yi ba saboda in dai za a faɗi waye da suna an faɗa don an san kowa yi hmm. sannan wani abu da zan faɗa na biyu a shi shine gaskiya ya kamata lokaci ya zo da za mu fahimci cewa shugabanninmu su suke kashe mu saboda um, waɗannan 'yan ta'adda ba su fi ƙarfinsu ba amma ba su ɗauki mataki a kansu ba shi wannan garin da aka soji suka je suka kai wannan harin na ga an yi fira da wani wanne ya ce shine shugaban 'yan bijilanti na garin yana magana cewa garin suna iya bakin kokarin su wajen wajen kawo su yan ta'addan tarnaki kuma suna iya bakin kokarin su yana cewa makokan misali ko dan shi ne ya gaina wani abu ba daidai ba zai danka yan sanda shi to garin da suke da kokari wajen kawo zaman lafiya da tsaro irin wannan maimakon gwamnati ta karfafa su sai kuma a tura musu sojoji kamata ya karfafa su a karbi shawarwari daga wajen su wajen yadda za a yi zaman lafiya ya yadu ya kuma wasu ƙauyukan su ɗauki salo daga wajen su yanzu an tura musu sojoji kaga kenan mutane ya kamata su fahimci eh. shugabannin da kola kurmun wa kamiti ɗaya jama'a na da yawa ya kuri su wannan abin nan sannan a 2017 an ba mu manta ba akwai a maiduguri an kai irin wannan harin suka ce shi ma kuskure ne to su kuma idan mutanen sansanin yan gudun hijira ne mutanen da suka gudan ma yan boko haram din suka je wani waje gwamnati ta su a matsayin sansanin yan gudun hijira suka tare a gurin to nan din ma sai aka tura musu jirgi ya je musu lugudan wuta aka ce kuskure ne to kaga kenan aikin da yan ta'adda suka kama ba su karasa ba sai sojoji su karasa musu ko aikin da su suka fara ba su karasa yan ta'adda su karasa na'am aiki iri ɗaya ce. na'am magana ta gaskiya ne <coughs> masha Allah mun gode Allah ya saka ran khairi mun gode mun gode <coughs> assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh malam buhari nawa sarki zaki barka ku wannan lokaci barka ka matan alheri da kai da sai da zai da bashi kuma ya mura Allah ya kara abuwa. Amin amin amin amin ga mura da ya sa ni gaba. Allah ya kara sauki. Amin amin amin. To na sarki ki abin da nake so in ce a nan Sheikh Sidi Bashir akwai wani abu da ke faruwa a arewa. Mafi akasari sarki ki talakan arewa akwai abubuwa wanda fa yake cikin garuruwa kenan ba wanda suke ƙauyuka ba. daga wutar lantarki in dai har kuna da wutar lantarki a garin ku to in waya ya faɗi dama ku in waya ya faɗi ku za ku gyara in wani abu ruwan sha ne bohon ɗinku ya lalace ku za ku nemo mai gyara ku gyara ba gwamnati take muku ba kuma ku biya kuma ku biya kuɗin wuta kuma ku biya kuɗin wuta <laughs> wayannan mutanen wayannan mutanen tudun guri ake ce musu ko to in ka lura su duk ba wayannan abubuwan masu ke nema ba kafin faruwar wannan abu ta yadda za su yi su rike kansu ta yadda za a yi su kansu suke yi ma ba maganin gwamnati ta kama su ruwan sha ko wuta ma duk ba ta wannan suke ba su ta yadda za su yi su kansu ma suke yi to muna ƙara jajanta ma musulmin duniya Allah ubangiji ya kara mana hakuri kuma Allah ya bi mana hakkin mu a wannan abin da ya faru abin da nake son ci a wannan gabas abin da nake son ci a wannan gabas sarki zaki kana ji kamar inda malamai mafi akasari suka fito suka yi ta bayani an nuna alhini Allah ubangiji ya kawo wannan abin Allah ya kawo sauki Allah ya kiyaye to waɗannan abin kamar Falastin ne da Israel da Israel wannan abin saboda haka kamar yadda aka yi wasu gudunmawa aka rinka haɗa gudunmawa a Najeriya to mu yanzu aikin mu kamar tun da su mutanen nan ba su da ƙarfin da za su taimaki kansu kuma ba mu san da gwamnati za ta biya su biyan ba mu me za mu musu sarki zaki a matsayin ka yanzu gaskiya kai magana mai kyau malaman eh, eh, malaman daga sani a sa asusun ajiya a sa asusun banki dan Allah a kan gaskiya ne wallahi wannan magana ne na hankali sosai ya kamata a sa mu duka mu bayar me za a yi na tallafi a taimaka musu gaskiya ne eh, mu musu taimakon gaggawa namu wanda za mu musu wayannan mutanen ba abin da yanzu suke so a halin yanzu a hannun wanda ya wuce mu taimake su gaskiya ne kaga ba abin da za su ci gaskiya ne wannan kukan da suke ciki to ka sa wani malami a cikin malamai ba gefe ɗaya ba duk kamar inda aka fito ka nuna alhini malamai su sa asusun ajiya tunda suke faɗa a su sa asusun bankin su mutane masu kurko masu dari a arewa mu muce da masu kuɗi a najeriya amma kuma wani lokaci abin na bani mamaki taimakon yana karanci abin da ya kamata mu yi kenan gaskiya ne Allah maganan kana da amfani sosai gaskiya ka magana mai amfani mataimakin wayannan mutanen suna buƙatar taimakon mu na gaggawa gwamnati ba mu da za ta taimake su ba masha Allah sai magana na ƙarshe sai magana na karshe sarki zaki akan maganan dakta da akan maganan dakta da aka sa sai ga pasto ayuba ya fito yayi wani magana wanda addu'an da nake mishi Allah ubangiji ya sa ya musulunta amin amin Amin. Allah ya sa ya musulunta kuma kuma duk abin da kace a rayuwar nan a wannan zamanin yanzu ka ga dakta bai bincike ka ba ko kuma bai soke ka akan abin ba to ka koma ka duba aikin anya mai kyau kake wallahi <laughs> in dai dakta bai zage ka ba aikin banza kake yi eh wallahi eh, wallahi ka koma ka bincike aikin ka sosai aikin ka ka gani sosai sosai sosai akwai abubuwan akwai abubuwan tsoro a maganganun shi sosai wallahi sarki Allah Allah gyara masa Allah uku ne kamar yanda sexy da bashir ya fada ya zama ya tika magana mai kyau wallahi tallahi sai da bashir Allah ya saka Allah ya saka da alheri Allah ubangiji ya bar zumunci amin Allah ya kara sauki kuma sarki mun gode mun gode mun gode jama'a ku hakuri zamu dauki kira kadan shaye mana taliki don Allah ku hakuri ah, ba za mu mu kira kan da muke so ba saboda mura ta sa ni gaba assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatun kola assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatun kola kan whatsapp bari ba wani dama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatun kola assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa kyautu kola eh hey, I'm on program. assalamu alaikum kola alaikum salam sarki zaki na'am kola sunan ka daga kira magana da mamman sani nan daga Nijar to masha Allah mamman sani kana tare da shaksi ne bashira kan wannan layi farko dai ina mika gaisuwa ta gurin malam Sidi Bashir Allah ƙara lafiya kuma ina jaddada gaisuwa ta Ya kuri tsaya tsaya tsaya minti ya. To bismillah babban sani. Wannan yan uwana mu Allah jaddada rahama da su Allah musu rahama. Amin. Wai shi ni tambayar da gare na sarki zaki shi wannan malami na bauchi eh. ba da za a samu wasu magabata tunda ai ba karuwa ake da dawai shi ba kamata ya ya canza ko kuma kawai a dakatar da wannan a kai da kyale shi kawai lokaci lokaci muka samu za mu yi rigima da shi sosai ko ai ni na gaya masa kai ya sake zuwa kan shafi na ya zo wai zai zo ya karanci wani comment ya zo ya duba kamar kan da kowa ke duba kaga wasu kurakurai da wasu ababa zai iya gyara amma har ya zo ya karanta comment a wuri na wallahi za mu rigima da shi ko sosai sannan kuma maganganun san da yake yi insha Allah za a samu masa lokaci in Allah ya yarda wannan maganganun sa ai ba musulunci bane gaskiya yanzu sarkin zaki ka duba abin da wannan pastor din yanzu ya faɗa eh saboda Allah kai baka je baka ji abin a ranka ba a ah, walla ni na ni na ni maganin ma da pastor yake faɗa walla yana faɗa ina samun wani shauki ne ba shi na ji wani sauki ma kamar misali an duke ka kaji zafi amma maganar wani ba ya cire maka zafin ba da amma yana sa ka ji dan wani sauki wallahi haka na ji da pastor ke magana gaskiya Allah saka mai da alkhairi shi wannan fasto Allah saka mai da alkhairi amin amin don Allah koles koles don Allah ku yi hakuri yanzu shikenan yanzu kuma bar eh, ya mana taliki ya mana addu'a ku yi hakuri ah, next time za mu eh, ɗauki kira sosai ku yi hakuri bismillah shek to sarki zaki abin da zai rufe da shi ita ce gabar da yanzu ɗan wa malam Buhari ya magana kai wadda dama yana so rufe da ita yawanci mun fi kauɗi a magana amma a wajen aiki ne mana wahala mutanen nan suna buƙatar taimako suna buƙatar agaji na gaggawa kuma mun san gwamnatinmu ba yi za ta yi ba ko ta ce za ta saboda haka malamai da ƙungiyoyi da duk wanda yake da dama wanda zai iya zuwa ya taimaka musu a karan kanshi kofa a buɗe take komai kankantar shi wayanda kuma za su yi a ƙungiyance kofa a buɗe take ya kamata malamai musamman a hudubobin juma'a na gobe a zaburar da mutane wurin ganin cewa an tallafa wa al'ummar nan an kai musu ɗauki da su da ma ire-iren su da suke cikin irin wannan kunci na rayuwa yau da mutanen mu za a je a ce naira goma kawai kowa da gobe sallacin juma'a ya tafi da naira goma kurin tallafin da za a kai musu ba kaɗan bane ba ta amma mun fi ƙwarewa a surutu mu zo a faɗa a faɗa wannan ya faɗa Shi kenan a tashi to yanzu ya kamata gaskiya a yi aikin nan a aikace masu halin mu su fito su yi amfani da dukiyar da Allah ya ba su su taimaka masu baki su fito su yi da bakin su masu mulki da madafin iko su yi da madafin kowa da irin bangaren da zai iya taimakawa ya kamata ya fito a taimakawa bayan Allah nan mafi kankanta kuma shine a musu addu'a Allah ya kai musu mafita Allah ya ba su juriya Allah ya ba su haƙuri wannan zalunta su da aka kuma Allah ta'ala ya saka musu ko ba a faɗa ba dama Allah ba zai bar wannan zalunci din ba duk wanda yake da hannu a kai muna amfani da wannan dama mu isar da mu da jajen mu gare su musamman su 'yan gari ɗin da waɗanda suka rasa wasu nasu da waɗanda suke kwance asibiti Allah ya ba su lafiya Allah kuma ya kai ƙara maimaita mana irin wannan musifa Allah kuma ya haɗa kan al'ummar musulmi ya ba mu mafita ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya kuma haɗa kanmu akan turba madaidaiciya sarki zaki wannan shafi da kuke kokari Allah ya ce maka ya kare ku ya tsare ku Allah kuma ya baka lafiya wannan mura da kake yi da hmm. waɗannan kalmomin nake cewa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المكتوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. sarki zafi